subhanahu wa ta'ala wanda a cikin rahamarsa da tausayinsa ya kawo mu wannan rana mai albarka ranar juma'a Allah muna bara muna roƙo a gare ka Allah ya ba mu ikon aiki da abin da Malam ya karantar da Malai Malam ya yi mana darasi mai tsada wanda rashin lokaci ya sa Malam bai faɗaɗa abin sosai ba, da abin ya ɗauki awa biyu zuwa awa uku ba ƙage ba. amma shawarar da za mu ba iyayen amarya kamar yadda malam ya faɗa akwai wasu kasusuwa da malam ya yi guda biyu kasar na ɗaya ya magana ne akan haƙƙin da ya rataya ga miji ga matar shi kasar na biyu haƙƙin da ya rataya ga eh, mace ga mijinta wanda ya kamata amarya a saya mata waɗannan kasusuwan guda biyu saboda lokacin can amarcin a rinka sa su shi an ya ji abin da ya kamata ya sani Allah ya datar da mu a da yake lokaci ya tafi hadisi ɗaya nake so in karanta mu fassara sai mu tsaya a nan shine hadisin annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda annabi yace idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu a wata ruwaya wa amanatahu fal, wannan hadisi tsakani da Allah da yawa matsalolin da muke samu na mace-macen auren rake sai ka ga aure an yi shi da daraja da kima bayan wata biyu wata uku shekara ɗaya sai ka ga ango da miji da amarya an rabu ga baki ɗaya kenan sai ka iske faɗa ya yi yawa a gida wanda da yawa wannan taƙaitacce ƙaramar ƙa'ida da annabi ya bayar ita ce mafi yawan iyaye suka saka sai suka to da tasu ƙa'ida cewa idan a takun man inda human wa buyut ba zan wujo sai suka ɗauki doka da ƙa'ida cewa duk wanda ya zo neman auren ɗiyarsu matuƙar yana da yana da kuɗi yana da gida ko da ɗan shege ne suna iya ba shi ɗiyarsu ko da ɗan shaye-shaye ne mashayi giya za su iya bashi ɗiyarsu ko da bai da ilimi na addini bar ma addinin ko ma kai wani ɗan ta'adda ne ba su san sana'a shi ba kashe mutane yake komi wannan inda yana da dukiya za su ɗauki ɗiyarsu su bashi abu na biyu gida gida baya daga cikin abin da dole sai mutum ya mallake shi za a bashi mata mafi yawan iyayenmu sun yi aure ba su mallaki gidajen kansu ba suna zaune a gidan haya amma yanzu gashi Allah ya ba su gidaje suna zaune ciki wanda mu ma kamu muna zaune a cikin su dan haka ba sharaɗi ba wanda da yawa matsalar da muke samu na ta faɗin wannan magana a jihar kebbi da jihar sokoto suna da wata ɗabi'a wanda idan ka bar wannan yankin ka je kano ka je ka tsina, ka je abin da ya shafi kaduna da sauran wajaje za ka iske wallahi ana samun sauƙin aure fiye da nan akan wannan abu na matsala abin da ya shafi gida nan iyaye sai kaga wasu iyaye sun ce ma gidan in bai da ɗaki uku ba sai ta a yi auren ba dole sai a yi mata ɗaki uku wata dole sai a yi ɗaki biyu saboda mu mu dole sai mu yi mata kayan ɗaki mun samu takardu biyu wannan ba shi bane aure da yawa sai kaga an sai gado dubu ɗari biyar biyar miliyan ɗaya an kashe wani gado an sai shi miliyan ɗaya amma bayan wata uku an koma kwance kayan an yi hasarar kuɗin da aka kashe saboda ba a dibi abin da ya kamata a diba ba ta haka shi yasa addini annabi ya ce abu na farko da ya kamata iyaye su fara kula da shi shine addini shin mijin da zaki ba ɗiyaki yana da addini ko baya da addini saboda duk yadda mutum yake in baya da addini babu yadda za a yi hatta da zuri'a su yi albarka babu yadda za a yi a samu nasarar aure da jin daɗin zama gina aure mutum baya da addini abu na biyu shine ɗabi'u wannan abu ma iyaye ba su damu da shi ba ɗabi'a ba a damu da ita ba ga aure yanzu da yawa ana gane mutum za a yi bincike ba a ko bincike mai ɗabi'un shi wani zai taso daga nesa ya zo nemi aure amma tun da ya samu mahaifiya ya ba ta kuɗi shi kenan ba za a tsaya a yi binciken shi ya ɗabi'un shi suke ba da yawa ba a tsaya a yi littafi a gane cewa ita wanda za a ba wannan matar shi ya mahaifiyar shi take zama da sauran kishiyoyinta ya mahaifi shi yake tiritin da sauran matan da yake zaune da su saboda da yawa shi yasa ake cewa al'ummu ustazatul asatiza al'ula ita mahaifiya ita ce malaman malamai wani daga ya taso ya ga mahaifinsu yana ba ma iyayen shi kashi haka shi ma in ya je ya aure wata ɗaya wani shi ma zai rinka ba ta kashi da bulala wata kuma idan ta taso ta ga yadda mahaifiyarta take faɗa da mahaifinta haka za ta je ita ma gidan mijinta ta kama faɗa da haka dole sai an tafi ɗabi'un namiji ya ɗabi'a shi take sai a ga ya dace a bashi wannan ɗiyar ko bai dace ba abu na ƙarshe shi ne amana wanda da yawa ita ma ba a damu da ita ba gehen aure shin an yana da amana ko baya da amana mafi girma amana ga abin da ya shafi aure shi ne a yi bincike shin wane in mun ɗauki ɗiyanmu muka bashi shin yana iya riƙe muna ita ba zai iya sako mana ita ba cikin walakanci da wani abu shin wane idan muka ba shi diya zai iya mutunta ta ko ba zai iya mutunta ta ba wannan abin ana fama da matsala a kai sosai wanda ya kamata a kiyaye adiba shin wanda za mu ba mu yana iya riƙe amana ta ko baya iya riƙewa wanda ƙarƙashin wannan idan mace mutum yake yana son ta da aure yace yana son ta ki tambaye shi wane don mi kake so na wani za ki ji ya ce yi wa layi babu abin da yake ba da shawa da ke illa irin yadda kike yawan kwalliya sai ta ce to da yau idan muka yi shekaru ko yau Allah ya sani samu karuwa ta ciki lokacin wahala bani da lokacin da zan tsaya in yi irin kwalliyar nan da kake bukata siffa ta za ta canza shi za ka iya zama da ni wani idan jarabawa ta rashin lafiya ta same ni ni koma ina kwanci sati ɗaya bana na iya wa kai na komi za ka iya kula da ni tun nan za ki gane cewa wannan namiji zai iya zama da ki amma namiji kawai ya ce wai yana son ki saboda burgewa da irin kwalliyar da ki iya shi babu abin da yake bukata idan kika tashi ta unguwa ki kwalliyar da in ke biyo mazaunin su za a yaba mai a cewa da kayan aure wanda daga baya zai ga wanda ta fi iya kwalliya kuma ya ci ita yake su wannan shi ne babban matsala wani zai aure mace saboda yana ganin ga ta siririya ba ta da jiki bayan kwana biyu idan ya aure ta saboda rashin jikin ta shigo gidan shi ta samu ima, ta yi jiki kuma sai ce yanzu ya tsane ta sun yake ya ƙara aure ta haka wajibi ne ku kiyaye saboda mi kake son ɗiyan mu ka aure ta don mi kake buƙatar ɗiyan mu kana buƙatar ta haɗa zuri'a da mu wannan yana da muhimmanci abu na ƙarshe ko kusa da ƙarshe shi ne tsafta yanzu mafi yawa ba ana fama da matsalar tsafta ta idan an yi aure ba akwai matsalar tsafta ta jikin mace wanda da yawa iyaye suna sakaci akan wannan za ta ga mahaifiya tana iya zuwa fili ta yi rawa gaban ɗiyanta su yi mata kari amma ba za ta iya zaunar da ɗiyanta ba ta yi musu tiritin na lafiyar jikinta idan ta je gidan mijinta. da yawa akwai auren aurarrakin da bayan wata uku wata hudu sun mutu shekara ɗaya shekara biyu sun mutu sanadiyar duk wata namiji sai ya kai mace wajen tiritin da asibiti an kashe dubu goma an kashe ishirin talatin sai ya gabe iya sai ya saki mace shi ke nan rabu wannan dole a zauna a gashin me ke damu mace ba matsala ba ne ku je a yi mata medical check-up ba tare da mijin ya sani ba a je a ga me ke damuwarta wanda yana iya kawo mata na ƙasa zama aurenta da mijinta ya ji bai bukata da ita wanda daga cikin matsalolin da muke fama da su shine matsala abin da ta shafi cuta ta sanyi wanda ta yawa aurarki suna kawo mata matsala na rashin haihuwa da rashin zamantakewa ta aure ta sanadiyar matsalar cuta ta sanyi wanda za ka iske mafi yawan wannan mace ta je makarantar boko bodin inda mace hamsin take lalura da tolet nan za ta je ta yi lura da wannan toilet bayan kwana shekara da ta tsara karatu an zo an yi aure ba a magance irin wannan matsala ba ta kwashi cututtukan da za ta je ta yi ta fama da bala'i a gidan mijinta mijin ya ci sanadiyar kuɗin da ya kashe yana ta fama da matsalolin kashe kuɗi sai ya da ra'ayi da ita daga cikin matsalar da ake fama da ita shi ne iyaye suna barin 'ya'yansu suna zuwa suna neman makansu maganganu magungunan da ba su da umfani. wanda mace za ta iya tashin tana ta an san magunuka shagunuka akwai magunukan da sun inganta ga islamic medicine akwai waɗanda cuta ne ga iyamaci wanda idan ta yi shekaru tana amfani da su ba za ta daɗe ba za ta ga ta lalace ta samu matsala aurenta za ta ga gaba ɗaya jikinta ya canza siffarta ta canza Ta haka wajibi ne mace ta san wa'anne irin medicine ne ya kamata ta yi amfani da su abu na ƙanshe wanda zan rufe da shi shine wajibi ne idan za a yi aure gidan da za a kai mace da yawan maza ba su damu da hanta addini ba ku da za ku kai ɗiye ku yi tsaye ku ga an karanta matsala a gidan da ɗiye za ta zama saboda aljannu da miyagun da ke cikin gidan a watsa su amma da yawa idan aka je jere yanzu akwai MP akwai wayoyi maimakon a Najeriya a ɗan kunna karatun Kur'ani suratul Baqara a wace aljannun sai ka iska kiɗe-kiɗe za a sa sai a ce ma aljannun da suke unguwar waɗanda ba samu wajen zama ba sai a kira su a ce don Allah ku zo ku zauna ga gidanin kun samu da haka wajibi ne ku yi ƙoƙari ya zamanto mace kafin a kai ta gidan mijinta a tabbata ko mijin ko ku iyayenta da kanku a karanta suratul baqara a gidan kafin ta jira cikin gidan ya to aljannun da ke ciki an zo ina aljannu akwai gidan da yana yin wata ɗaya shekara ɗaya shekara biyu ba a zauna cikin shi ba wanda za ka ga aljannu sun dawo sun mai da kwata a gidan idan ba a magance matsalar su ta karanta suratul baqara ba sai ka iske an samu matsala a wannan abu don haka ba zan tsawaita ba abubuwan suna da yawa malama hafsa shawara ta ƙarshe da zan baki ba ma ita kaɗai ba da sauran mata na taɓa ba da wannan ina ba da ina yawan ba da wannan shawara cewa mun wuce zamani wanda mace inda ya boko ce za ta yi sabis ɗin namban mijinta ta sa my sweetheart my husband my lovely wannan zamani an wuce shi yanzu wata za ta yi mamaki me yasa yanzu zamani ne na yautara da kisisina wanda ke sai ɗin number meeting shi ke samai my happiness my lovely my sweetheart kawai kila tana bakin cikin auren da kika yi ko meeting ki take so za ta yi kokari tana zuwa gidan ki ke aje Allah wancan buɗe min wai ke kalli hotuna sai ta ce to bari in shiga kace in dawo ko da za ki dawo ta ɗauki ta shiga wai ki ta ɗauki number mijinki da haka haddace lamba ba wahala ke gare shi ba ki haddace lambar ki in ke ƙara waya da shi yanzu wata mace saboda a yaba mata sai ka zo cikin tsakiyar mata wai saboda a ce matan wanta ce sai ta ta cewa tana kaza miji kaza sai ka ko da ki a hama wata ta ji shauƙin tana buƙatar mijin na naki akwai abubuwan da ba a bayyana su abin da yake tsakani da miji daga cikin bala'in da muke fama da shi shine mata suna amfani da ƙawayensu wata har da kwanciya da ta yi da mijinta sai ta ba wata labari yadda suka yi kwanciya wata har da yau shin za ta sadu da mijinta ko ba za ta sadu da shi ba sai ta ba wata labari cewa yau ai mijina ya tafiya yau zai dawo ai yau za a yi kaza sai an yi kaza wanda fitina ce sai ki iske ko da za ku kuna tare da mijinki amma ta waje ta sai da mijinki wata ma yadda suke kwanciya daɗe wanda mijinta ke da ita sai ta ba kawanta labari wannan fitina ce ba ya karama ba zamani ne da ya kamata ki rike sirri kada ki yadda da duk wata kawa na cewa wai zaki ba ta sirrin mijin ki rike abin ki cikin zuciya kada ki yadda ki bayyana abincin da kika ji in ta zo gida ta gani walillahi alhamdu in ba ta zo gidan ki ba kyale ta kanta ya yawon ta amma kada ki ce komi sai ke ba da labari da haka inda muka yi daidai Allah ya ba mu ladan shi inda muka yi fuskure karancin ilimi ne kuma gashi yau jima'a Allah ya gafarta muna ya rabi muna roƙonka kamar yadda ka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace duk wanda Allah ya azurta shi da samun iya ya tarbiyantar da su lokacin aure ya yi aure da su ya rabi muna roƙonka iyayen hafsa mu ne musu addu'a Allah ya azurta su da gidan aljanna ya rabi muna roƙonka masu fama da matsalolin aurareki Allah ya kawo musu sauƙi a gidajensu masu fama da matsalar tattalin arziki Allah ya kawo musu sauƙi ya yalota arzikin gidajenmu Allahumma hamna bil Qur'anil Karim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahma Allahumma dhakkirna minhu ma Nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبت وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا واغفر خطيئتنا ونسألك الأولى من الجنة يا رب منا روقانك kamar yadda ka haɗa mu anan Allah ya haɗa fuskokin mu a gidan aljannatul firdausil a'la ya rabi malam da ya karantar da mu Allah ya ba mu ikon aiki da abin da ya karantar da mu Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ya ma a shi albarka Allah ya kayan mai da wanda zai gade shi da wannan aiki ya rabi Allah ya ƙara ɗaukaka darajar shi ya rabi ya rabi muna roƙonka waɗanda muka haɗu a nan wanda take da aure Allah ya riƙe mata aurenta da albarka wa'anda ba su da aure da mazaje Allah ya ba su masu albarka ya rabi muna roƙonka wa'anda suke da mazajen suka samu matsala idan auren da ake iya mayarwa ne Allah ya sa a mai ta shi da alkhairi idan kuma ba mai da ba mai mayarwa bane ya rabi Allah ya canza musu da wanda ya fi zama alkhairi ya rabi wayanda ba su lafiya daga cikin mu Allah ya ba su wayanda Allah wayanda Allah ya ƙara musu ya rabi ka ji ɗan sabuwar kushewa tsohuwa ta musulmi ga baki ɗaya ya rabi muna roƙonka wannan wata da muke fuskanta watan azumin watan ramadan ya rabi Allah ya sa a yi Allah ya karɓi a ibadunmu ga baki ɗaya wannan wata ni'ima ce da falala Allah ya nuna mu ɗan adam ya azunci watan ramadana kuma ku yawaita addu'o'i a cikin watan ramadana kada ya zamanto abincin da kuke dafawa ya fi yawan addu'a ku a cikin watan Ramadana. Allah ya datar da mu da wannan wata mu cika da fatiha bismillahir rahmanir rahim allahumma eh, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكتوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون wa salamun ala mursalina mursalin walhamdulillahi rabbil alamin